ta ci gaba وما wa ma asaba ku yamman takal jama'an duk abin da ya same ku ranar da jama'a biyu suka haɗu ga Uhudu fa bi iznillah da sanin Allah ne ba wai ubangiji ya shagala bane wali alamal mu'min amma kuma abin da ya sa bai taimake ku nan ba don ya bayyana da waɗanda an muminai na kwarai don wanda ba mumini na kwarai ba nan zai kasa abin nan ya nuna kasa wa shi to ci gaba wani a na لاتبعناهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون kuma Allah ya bar ya bayyana wannan ranar haduwar jama'a biyu ga Uhudu wali alama da zina ko kuma dan ya bayyana da waɗanda sun kai munafuci wanda zina kila lahum waɗanda yake an ce musulman lamman sarafuwa ne lokacin da sun ka gudu sun ka bar yaƙi su ne abdullahi abdullahi ibn ubayyin da shi da sabban shi eh, an ka ce musu ta'alu qatilu ku zo ku yi yaƙi fi sabilillah don da kawo kan ubanni ku yaki makiyansa a wadda fa ko ku ko ba ku yaki ba ku taho yawan ku ya tunkuɗe muna makiya wato adfa'u anna alqawmu bi ta sawadikum da ta wa duhun ku in lam tuqatu in ba ku yaki ba ko ku yaki ko ku taho ku abin ku nuna yawa qalu law na alamu kitan la tabana ku sai suka ce a'a da mun san yaki da mun bi ku ta mun ba mun san yaki ba takazziba qala Allah ta'ala wa ta'ala yace takazziba law don ƙaryata su Kun hum da kufri yawma idan aqrabu minhum lil imani su a ran nan zaman su zuwa ga kafirci yahi kusa ga zaman su ga imani wato ran nan sun nuna kenan suna kusa ga kafirci ba kusa ga imani suke ba domin suna da cikin sun ce musulmi ne to amma ran nan karkata su zuwa kafirci ta karkata su zuwa ga imani wa kanu aqraba ila al-iman min haythu zahir amma wajen bayyane sun yi kusa ga imani amma boye sun yi kusa ga kafirci Kulu na biya buwan suna faɗa da bakunan su malai su fi qulubihim abinda ba cikin zukatan su ba suna ce law alimu qitalan walau alimu lam da suka ce da sun san yaki da sun bi to ko da sun sani ba za su bi ba wallahu alam bima mu kuma Allah shi an mahi sani ga abinda suke koyewa minan nifaqi na munafici to ci gaba الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ما قتلوا قل كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم ودن سكت يا أخوانسو واتسو منافقين wato suka ce mai yan uwansu na ana addini wa qa'adu amma sun kai zaman su daga barin yaki suka ce lawa ta'una ma katu wato yan uwansu da suka tafi aka kashe su suka ce mun hana su fita da sun yi mana ta'a sun ka fita ma kutu da ba kashe su ba kullum ka ce musu fadara wa an an musu kuma matuto in haka ne ku tun ku dai makan ku mutuwa in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya fi annal qu'u da yunji min al maut na cewa zama yana tsare da mutum daga mutuwa to a nan a wurin abin nan sakin layi to ci gaba ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون Eh, sun malta fata siya kusan na magana ta komo ila muhatab zuwa eh, abokin magana qala raddan da zannin munafiki ne ya ayyuhal muhadab a hasib khairan wato kamar ya abokin magana wato eh, kada ka kada ka koma ga zaton munafikai kai zaton alheri kuma ta ko wala ta saban alladhina qutilu kada ya abokin magana kai zaton waɗanda an ka kashe fi sabilillah wajen jihadi ga dauka kalmar ubangiji kada kai zaton su amwatan matattu balahum ahya'un su rayayyu ne inda rabin wajen ubangijinsu arwahun fi hawasil tururin kudurin wata abin nan rayukan su an sa su cikin balikon jin tsuntsaye Wata kore kore su tsayan tasarrafu fil janna suna tafiya cikin aljanna har su shahada inda duk sun kaso kama warda fil hadith Wata suna cin abincin aljanna Wata ba ma rai dai an gare su ba a cin abinci suke yi yurzaquna ana ba su abinci ya kuluna min simadil jannati kun fahimta ko to ci gaba da wannan ne har muka cewa ai annabi shi yake cancanta da ya zama yana raye ألا خوف عليهم to farihi ne suna masu farin ciki ai yau zaku mana farihi ne ana addanta suna ba su abinci suna farin ciki ma ta hula da abinda Allah ba su min fali na kyautarsa wahum yasabshiruna kuma suna yin bushara suna kokarin su faɗa ma ƴan uwansu na duniya da yana yiwa bil ladina lam yahqubin ga waɗanda ba su wada riskuwa gare su ba wato na abin nan min khalfin baya gare su ne ikhwanin mu'minin wato abin da suke cewa Allah khawfun ku da ƴan uwanmu babu tsoro gare suna ce ya bushara ku sani babu tsoro gare mu mu shine Allah khawfun alai babu tsoro gare su allazina lam yalhaqu bihim wala hum wala hum yazun bazan masu bakin ciki ba fil akhirati al ma'ana yabrahuna bi amnihim wa farihim suna abin farin ciki ah, da amincin da sun ka samu kuma da farin cikin da sun ka samu kun fahimta ko to ci gaba واستبشروا من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر min kuma suna dai bushara suna jin farin ciki saboda abin nan ni'ima ta daga wajen Allah ladar da ya ba su wa fadalin kuma da karawar kyauta da ya yi musu wato ziyatan alaihi wa anna Allah ko wa inna Allah kuma anna la yudi wa ajal mu'minin ba shi tozartar da nadan masu imani bal ya ajruhum ba ba da ajarin ya ajruhum ya ce wato shi na kara musu lada ba tozartar ya ajruhum eh ina ne ina yalhaquna ko yalhaqu ba ya halaku ba yalhaqu lamu gabanin ha to ci gaba majurun ko ko ya juruhum ya to annabi na tajabu lillahi su dai waɗanda yake sun yi abin nan cikin magana shuhada har ya taho da waɗannan don fifita su wato abin nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama allazi na tajabu lillah waɗanda ke sun karba kira ga Allah ko sun karba ma Allah kira wa rasul kuma sun karba kiran manzon Allah ai da ahu ko ai du'ahu wato sun karba ma kiran bil khuruji na fitali kita zuwa yaki eh, lamma arada abu sufyan wa sabu can bayan na gaya muku cewa abin nan abu sufyan da sun kaci ga kamar sun samu yan nasara sun tafi sai suka kuma yi tunani don ne ba mu tsaya mun ka su ba mu koma to alhali lokacin da annabi ya shiga madina sai ya ce kuma Allah ya ce masa kada su zauna su wuce cikin wannan jime ne kuma sun ka wuce cikin hali saboda ka busu yana da ya yi niyyar komowa sai ya ga musulmi nan ga annabi nan baya gare shi da sabai sai ji tsoro to su waɗannan kenan su aka ƙara da yabo ga jinai nan nan kuma suka bi umarnin Allah wato lamma arada abu sufyan wa sabu lokacin da abu sufyan da sabban sun kai ni al'auda komowa wata wa aduma annabi sun kai alkawali tare da annabi sun ka badar al'amar muqbil yawmi hud kuma wannan da sun ka komo suka iske annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ji tsoro ba to kamin su koma sai da sun ka ce to abin nan baɗi kuma za a koma haduwa wurin yaki ina kasuwar badar inda kun ka ci mu ba rawa can ba rawa ta komo koma can don mu da kiransa kun fahimta ko to sai abin nan kamin shekara ta cika abu suya ne ji tsoro yana son ya hana musulmi fitawa ta hudu an yi alkawali za a hadu badar to sannan abu suyan sai allah ya sa musu fari ƙasarsu kuma yana jin kunyar a ce su suka kasa wa fitowa. saboda ka sai tsada da wani ya tafi ya tsoratar da musulmi ya ce hudu shi mun tara dukiya mun yi kaza da makamai don a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sabbin da ba za su hito ba shi kamar yadda zai bayyana sai wani abu nu'ai sai ya tafi irki annabi yana ce abu sufyan ya tattali ya tara kaza ya tara kaza annabi ya tambaye sabbin sa ni kun ga gani ce abin nan ko ni dai zai fita kamar yadda zai zo to shi ne abin nan ya sarki rukun Ah, allazina sajabu lillahi wadanda yake sun karba ma kiran ubangiji wa rasul sun karba ma kiran manzo bil khuruj lil qital don da hita zuwa yaki lamma arada abu sufyan wa ashabu al awd lokacin da abu sufyan da sabban sun kai niyyar komowa wa tawa'adu ma annabi sun yi alkawali tare da annabi sun ka badar al amal muqbil shekara mai komowa ya yawm badar yawm uhud min ba da ma asabahum al bayan miki ya same su واتهم للذين عصوا منهم ودن سنك كوتة تطاعة دقى تكنسوا واتقوا سنك جسعوا رون أن نبن صابع سنة دا أجر عظيم لا دام يقرم أشين شقاء الجنة الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل zai na wadanda yake mutane sun ce musu mutanen nan ana nihin nu'aym da mas'ud al-ashja'i wanda Abu Sufyan yayi tsada da shi ya tafi ya tsoratar da musulmi sai ya ce inna nasa kar jama'u wata mutane fa a Abu su da shi da sabon shi kar jama'u sun tara muku ya kaliyar tasu tasulukum da su tumbuke ku ina ba ku shawara kada ku fita fa khashawhum ku ji tsoron su wala tuhun kada ku zo musu kamar yadda an kai alkawali ga kasuwar Badar fa zadahum imanin wannan magana tashi ta kara wa sahabbai da annabi da sabon shi imani tasdiqan billahi wa yaqinan wa qalu hasbunallahu wato Allah ya ishe mu ai kafi na amrahum wato Allah shine mai samu al'amarin su wa ni'mal wakil ko ma da lau ubangiji shi zan shine mai wanda ake awakkala al'amari zuwa gare shi al-mufawwal ilayhi al-amru huwa wa kharaju sai suka yi ta ma annabi ta da annabi fa wa fa su ka badar sun ka zo kaso badar wa alqallahu roba fi qalbi abi sufyan Allah ya sanya tsoro cikin zuciya abu sufyan wa asabu da sahabban sa ya tuba zo gaba dai wa kana mahun tijaratun su musulmi sun ta da kayan fatauci fa ba usun ka sayar wa radu sun ka ci riba kamar yadda Allah ya ce ga akwai nan abu sufyan wa ashabu kun gane ko to ci gaba واتبعوا رضوان الله والله qalabu sai mutanen badar wata musulmi suka juyo ay raja'u min badar sun komo daga badar da ni'imatin min Allah da ni'ima ta daga ubangiji Allah ya dauka kasu ba su saba alkawali ba wa fadalin sannan da abin nan falala bi salamatin wa rifin wato da salama wa lafiya lau kuma da riba lam yansu su wata cuta ba ta same su min katalin babu kashi a wajen ko ko wani miki wa tabu lil wahla kuma sun biyar da Allah bi ta'ati da yana ta'a wa rasuli kuma sun yi ta'a ga manzo fil ga ita wallahu zu fadlin ala azima Allah ma bucin falala ne falala mai girma ala ali ta'ati don haka ake cewa wanda abin nan ya mai da al'amari ga Allah ya ce harbunallahu wa ma wakil duk abin da ya sami waɗannan ya zai same shi wato zai koma da ni'ima ta daga ubangiji da falala sannan kuma wata cuta ba za ta same shi ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ko ya same ka hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya dauke mashi to ci gaba فلا تخاف inna ma zalikum wato wannan mutum wanda ya to yana yana baza kararrayi don a ji tsoron Abu Sufyan ai wato shaytan ne ashe duk mai kokari bata abubuwa shi ake ce ma shaytan yukhawwifukum au yana tsoratar da ku masoyansa kafirai fala ta kafun kada ku ji tsoron su wa kafun ku ji tsoro na in ji ubangiji fi tarki amri gabanin al'amari na kun ga wata kullum ubangiji in zai ce mun yayi wani abu sai ya ce sun yi amma wajen a yi tsoro sai ce a yi tsoro na ni bai zai ce a yi tsoron mu ba ku fahimta ko in kun tun mumin in kun zama mumin hakan da gaskiya wato ku yi tsoro na kwali imani ya katani isa da haufin na wato imani yana hukuntawar <clears throat> zaɓen tsoron allah akan tsoron waninsa wayarsa da ila kuma yana kirawo aminci min sharri shaitan daga sharrin shaitan wa yi da masoyansa wato da matuka ka amince ma Allah to kaka ji tsoron kowa Allah sai ya sama imani Matuka ka ji tsoron wani to abin nan ka bar tsoron Allah to in iska fa ta shi kai tsoro kake ji hmm, Allah ya tsare mu to ci gaba wala yu'zin alladhina yusari'una bil innahum la

na shirye shi abin nan um, abin nan darasoshin da na gabata wata shi'un wato kuma karfafawa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama walil muslimin akwai nuni kuma karfafawa ne ga musulmi فبدا سياق بمخالفة النبي سي مغانا تفارا دا اي مغانا دا النبي بتسليته دون هنقرتر da shi wa tasabburihi inda ba shi hankuri ala ta'annutin fil bisa ga ta'annutin da kafirai ke musu ga kafirci wa ta'arudin lahu bil azab gittawa da suke yi don cutar da shi wa qala wala yahzunka alladhina yasaruna fil kufr ya ya Muhammad kada waɗanda ke gaugawa zuwa kafirci su bata ma rai yake ya kauna wannan da yake suna fadawa fi maqalatul kufr ga maganganu na kafirci min qaulin na magana wa fi'lin ko wani aiki ka tahayyi ilkitale kamar tattali dan yakin ka su ne mutanen makka awul munafiquna ko ko munafiqai na madina aw mm, la tahtamma ko ma'ana shi kada ka damu fa'alu daga gabin da suke aikata al musa'adin ko da taimakon kafirci kada ka damu innahum la yadurru shawata su ba za su cuci Allah da komai ba domin duk wanda ya tsaye yana kira يحزنك الذين يسارعون بالكفر إنهم لا يرون الله يريد الله ألا يجعل لهم حظا بالآخرة ولهم عذاب to wa ma ya fi ta'qibatun wato abinda aka tafi duka wato hadin muhimman al'amura ne ya ƙara bayani akan su alama ta kaddamin talimati wato taqi wato abin nan ne daukan muhimman al'amura ne don a ƙara bayani akan su na shirye shi abin nan abin nan darasoshin da na gabata wata ji'un wato kuma da karfafawa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama walil da akwai nuni kuma ƙarfafawa ne ga musulmi fa bada siyaqu bi mukharibatin nabi sai magana ta fara da ayi magana da annabi da tasmiyatihi don hankurtar da shi wa tasabburihi inda ba hankuri ala ta'annatin fil qur bisa ga ta'annatin da kafirai ke musu ga kafirci wa ta'arudin hu bil azab gittawa da suke yi don cutar da shi fa qala wala yahzunka alladhina yasaruna fil qur ya ya muhammad kada waɗanda ke gaugawa zuwa kafirci su bata ma rai kawo na wannan da yake suna fadawa fi maqalatil kul ga maganganu na kafirci min qaulin na magana wa filin ko wani aiki ka ilki ilkitale kamar tattali dan yakin ka sune mutanen makka awul munafiquna ko ko munafiqai na madina aw eh, la tahtamma ko ma'ana shi kada ka damu bima ya fa'aluna gabin da suke aikatawa li musa'adin din taimakon kafirci kada ka damu innahum la yadurru la shawata su ba za su cuci Allah da komi ba domin duk wanda ya tsaye yana kira don Allah duk wanda ke yaki da shi da Allah yake yaki ba zai iya cutar Allah da komi ba bi filin da aikin nan nasu wa inna ma yaduruna an musan suna cutar kawunan su kawai yuridu Allah Allah ya ja'ala muhaddan fil akhirah Allah na son kada ya sanya musu rabo don in alahira don haka suke yin tattalin yakin mai mai abin mai karantar da su walahum azabun azim kuma suna da azaba wanda yake mai girma ita ce wuta Allah ya tsare mu wato wannan abin nan kun ga haka an kace mana kada ya damu mm, don wani ya to yana zagin ka abin nan kana kokarin shirye da shi kakka damu ba kai yake zagi ba Allah yake zagi don ba magana ka bane ba kai ake ba kun fahimta kun to shi gaba In na lallai na sha wa shari'a wadda wawan azabu na biyu. In na sun kasai kafirki imanin da imanin da agare su. Masasu karbe kafirki matsayin sa laifin dodo da ba za su iya cutar Allah da kafirci na su ga da komai.

كانوا wato da nan har an zuwa ƙarshe duk taki ba ne wala ya saban allazina kafar waɗanda sun ka kafirta kada su yi zaton annama numli milan wata muna musu jinkiri wata muna tsawaita rayukan su wato wannan tsawaitawa rayukan nan da muke yi musu khairun wato alheri ne an anfusihim ga rayukan su tsawaitar rayukan su da muke yi kada su yi tsammanin alheri ne muke yi musu wa annam ma'amulati eh, eh, wa anna eh, wa ma'amula asad masad wannan nahamu ne inna ma annam lilam lidadu yadadu ithma wa ta'u muna muna mutu jinkiri kawai mu muhilu na ne min hilu lahum muna musu jinkiri ne yarda da isma dan su kara zunubi bi kasarat al ma'asi saboda haka wato kafiri da yayi yawan sule da yayi tsawon rai kare gajeren rai domin kullun ya kara tsawon rai ya kara zunubi shi kuma mumini kullun ya kara tsawon rai ya kara lada aljanna shi ta kara kauri ta walahum azabu muhin su kafirai suna da azaba mai walakantarwa zu ihanati ma buce walakantarwa fil akhirati lahira ma kana ما كان الله ليذر على ما عليه حتى يميز الحديث من الطريق وما كان الله لِيُطْلِعَهُمْ على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Gwakwade wannan takibi yana da amfani an yi ta tambaya irinsa. wa ma kana Allahu li zal mu'minin Allah bai zan yana barin mu'minai ba alama antum ala abinda kuke akan sai ku mutane na garwaya wa gaskiya da ƙarya wato mutum ya ce mu'mini ne amma ya yana ta banna a ce ga abinda Allah ya ki ya ki bari ko ko ga abinda Allah ya ki to Allah ba zai bar mu'minai akan wannan ba ina rana na zuwa hatta ya niza al khabitha min at sai ya bayyana sai ya bambanta mummuna daga na mai kyawu ya hidda muminin kwarai daga uh, daga wanda a munafiki ta yaya almumin wato kenan kalifi shaka shine ya aza musu abubuwa masu wuya almubayyana shi zalika wanda ke bayyana muminin kwarai da wanda ba na kwarai ba wa fa'ala zalika kam wa fi'l zalika da aikata wannan kamar ranar uhudu a kawo tsanani wa ma kana Allah liyuzlakum al-ghaib kuma Allah bai zan yana sanar da ku abin da afake ba wato Allah shi ɗaya ya san fake kun bai faɗa muku fa ta'riful munafiqun la ku gane wanda an munafiki min shi daga wani sa kabla na kabla tamyiz gabanin rabewa ba ka iya dubi mutum matukan mutum na musulmi yana aikin sallah sai ka ce musulmi ne sai ya abin da ke bata masa abin nan addini walakin Allah ya min rusuli amma Allah yana zabe daga cikin manzannin samun ya sha wanda yake so hayyul ahu an ala gaibi shi sanar da shi gaibi kama adla annabi al munafiqin kama yadda sanar da annabi munafiqai kun ga kenan wato kuma gaibi wa wanda ya sani ba ka iya sani munafiki sai dai daga aikinsa a aza muku aikin kwarai ya kini kun gane ko amma wanda ya ce ya san gaibi karya shi ke yi sai manzanni fa aminu ayyuhan nasu ku yi imani ya ku mutane billahi da Allah wa rasulihi da manzon shi wa in tuminu wa tattaku in kun kai imani kuma kun kai kamar yadda Allah ya ce kun ka kare kanku daga munafici falakum ajrun azim kuna da lada mai girma wadda abubba to ci gaba to ko aje ana بل هو شر لهم فيقربون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لا يصد ما أتاهم الله كذا وأن سنك kada waɗanda ke rowa da abin da Allah ya zo musu min fali na kyautar shi wato ba su yin zakka kada su yi zaton huwa khairu lahum wato yin rowan nan ya fi zama alheri gare su wato wato yin rowa ya fi musu alheri bal huwa sharru lahum a a wato rashin ba da alheri na rashin ba da zakan nan wato shi wato sharri ne wani sharri ne gare su sai yi tsawo kuna ma ba kilu ya mai kyamu kuma za a yi musu za a latiya musu ga wuya yawa wuyan mutum yi mai kandami da abin da sun kai rowa da shi bi zakati min al-mali wa abin da sun kai rowa ba su ba da zakar shi ba za a mai shi maciji a rafa ya mutu cikin ga wuya ranar kiyama bi an yush ala hayyata a mai shi maciji fi unkihi a sa ga wuyansa tanhashuhu ta dora ya gashi kama da fil hadith kamar yadda yake cikin hadisi walillahi mirasu samawati wal ardi kuma mutun ya sani wato dukiyar da an ka bashi komai yawanta komai tsoron da ya yi wato tsaro ne aka bashi wakili ne wato gadon sammai da ƙasa na Allah ne saboda ka wannan dukiya tana cikin abin da zai mutu ya bari Allah ya gade ya bayar ga wani to ya risu ma wato Allah na gadon sama da ƙasa wa mafi ma da abin da cikin su min da na dukiya la ma na liman izaka saboda ka babu ma na ga hana wa zakka fi ma huwa lillahi ga abin da yake na Allah ne wa sayarju ilai kuma zai koma gare shi wa ma sahibu illa mustakhalafun fi wato mai wannan dukiya ba komai bane face an saci khalifa ga wannan ga tsabanta walaysa lahu naf'un fi baki da wani amfani ciki bil haqiqati ga haqiqa akwai fi illa infaquhu fi da'atillah bai da wani haqiqa ga bai da wani ma'ana bai da wani aiki haqi gare shi sai ya ciyar da shi ga da'a Allah Allah shi ba shi lada shi za a samu rayuwa ta lahira wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga duk abin da kuke aikatawa kawai jazikum bihi saka muku ana gabatar da lamu akan ah, abin nan mimu akan lamu ta'maluna ba ta'lamuna ba to ci gaba لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء في غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق كما قالوا أبنا لقد سمع الله قال الذين قالوا الله يجب مغانا وقلن دسون شيء إن الله فقير الله فقيري نواتو باعد سامو ونحن أغنيامون ودعتتون wato yahudu na faɗin haka nan aridu na qawlahu ta'ala man zal ladhi qadara Allah qadan hasana da Allah yake wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyawu suka ce ashe Allah wada abin nan fakiri ne mu ne wadatattu law kana ganiyan eh, masa qaradana da ya zan wadatacce da bai bukata da bai bukatar rance daga gare mu Allah ya ce Allah ya ce ya ji magana masu faɗin wannan magana wa nakatu ma qalu za mu rubuta wa za mu rubuta abinda sun ka faɗa mu yi umarni a rubuta shi a malin cikin takardun ayyukansu lil jazo alai don ay musu sakamako akan sa wa fi qira'atin bil ya'i mawni lil maf'ul wa ta sami Allah qal ladina qalu wa nahnu wa nagal sayuktabu kenan wa ta ba tubu ba ah, kun fahimta ko wa hada yadullu ala anna sayyi'ati la tuktabu inda fila wannan yana nunawar in mutum ya mugun aiki ba lokacin na ake rubutawa ba sai Allah ya bada izinin a rubuta wa na katubu qatlahum kuma muna rubutawar kashe wadda suke yi ga annabawa ga da haƙin babu dalili babu wani abu ille kawai sun yi musu wa'azi ko ko sun faɗa musu abin da bai dace da sun zuciyarsu su kashe su kuma za mu rubuta wannan wa naqulu sannan kuma mu ce bisa ga harshen mala'iku zuku azabal hari ku dan dane azabar wuta ay eh, annar wuta almuhriqat mai kuna wa yuqalu lahum idza ulqu fi bayan haka nan a ce musu lokacin da an ka jefa su cikin wuta zalika bina qaddama da yadi قدمت أيديكم wato kun gani izgili wato ga ayoyin ubangiji ya fi komi tsanani bisa ga kahirci wato za a ce musu in an jefa su cikin wuta a ce musu zalika ma yi ku. wannan musiba da ta same ku saboda abin da ku sun ka gabatar ne abbara biha anil insani wato kamar an ce hannun mutum yayi wato shi yayi lian akthara al su tuzawal biha abinda da yasa an ka hannaye sun yi domin mahi ayyuka da hannaye ake yi wa inna Allah laysa bi lil abid kuma Allah bai mai zalunci bane lil abid ga bayi fa yu'adhibu bi ghairi dhanbin Allah bayyin yin azaba ga mutum ba da laifi ba ah, saboda haka to sai wanda ayi laifi shi zai wa shi zai wa bin azaba الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين to alladhi da qalu su dai waɗannan da nace wato suka ce ma annabi sallallahu inna Allah ahida ilaina Allah numin da rasulin wato yahudu ne suka ce wai Allah ya musu alkawali kada su yarda da wani manzo ko wani iri ne hata ya ce na bi qurbanin takulhun nar Allah ya mun alkawali ya ce kada mu yarda da ko wani manzo sai in ya zo muna da wata dabba wadda yake an aje wuta ta ta cika ta dauke ta bi an takulhun nar wuta ta ci wannan wato abin abin ibada na ƙuri'a baiko fala nu'minu laka saboda haka kai abin nan Muhammad kenan ba mu yin imani da kai hatta na ti hatta ta ti na bi sai ka zo mana da baiko wanda yake zawa a aje dab'in wuta ta so ta dauka wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah shine abin da ake kusan ibada da shi zuwa ga Allah min na'amin dabbobi wa gairi ha da wannan su ko abin nan hatsi ko wani abu dai fa in kabila Eh, fa in qubila ja'at narun bayda in an ka karba sai wuta ta zo fara ta dauka mina samai wato da wuta ta sauko daga sama ta dauka fa arqau ta kone shi wa illa baqi makanan in kuma bai bata karba ba in illa bai karba ba sai ya zauna wuta ba za ta zo ba wa uhida ila bani isra'ila zalika an yi alkawali ga bani isra'ila wato ga abin nan ga annabawan da abbayan su wani annabi in ya taho abin da alama shi a aje qurbani wuta ta zo ta dauke shi illa fil masih wa muhammad sai ga annabi eh, sai ga isa da muhammad wannan ba su ciki qala ta'ala radda an hadhihi shubha wato sai Allah yace dan ya ya bayyana wannan shubha yayi raddi gare ta qul qad ja'akum rasulun min qawli bil bayyinati wato ka ce musu to ai akwai annabawa waɗanda sun ka zo gabani na da hujjojin kuma da qurbanin din da wasu mu'uzoji ba wa billazi qultum da abinda kun ce na qurbani wuta ta abin nan ta kone abin da suke suka so muku da shi kamar yadda abin nan zakariya ya zo da shi ya haya fa kasantum kun kashe su wal khidab liman fi zamanin nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi al ajdadihim liridahum wato yanzu annabi yana magana da su waɗanda suka yi ƴaƴan wato waɗanda ubannin sun kai domin wanda dai ya yarda da aikin na gaba shi ma ya shiga cikin kenan to an yi annaba waɗanda sun ka zo da abin da kun ce wuta ta tsauka kuma da wasu ayoyi daban-daban amma duk da ka kun ka kashe su ashe kenan in kuna yarda da wanda ya zo da qurbani game mun kashe waɗannan in kun tun sadiqin in kun zan masu gaskiya na cewa duk wanda ya zo muku da qurbani da baiko wuta ta canye shi ku za ku yi imani da shi kamar yadda kuke nema daga gare ni can da sun ka zo muku da shi game mun kashe su kun gane ko to ci gaba فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير to fa in kazzabuka in sun karyata ka wato su yahud wa kad kazzab kad eh, rasulun an karya wato har in sun karyata ka to ba kada ka ji ciyo ba kai dai aka karyata wa an ƙaryata manzanni gabaninka ja'u bil bayyinati sun taho da mu'jizoji su annabawan da aka banin ka wazzubur kuma sun taho da littafai kamar yadda Ibrahim ya taho da littafai wal kitabi kuma abin da littafin muniri mai haske alwari ne kuwa taurat shine taurat da injil duk da haka an ka karyata wasu bir kai hankuri kamar sabaru kamar yadda annabawan da nazo da littafai an ka karyata su kai ma kai hankuri hakan to ci gaba كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور to kuma masu gurin wato annabi ya mutu ya bar su ko kuma a abin nan su ce ya mutu su huta kullu nafsin za ka fil maut ko wace rai tana dandana mutuwa saboda haka bari gurin mutuwa ga wani kai ma za ka mutu ku ta ku abin nan sannan a yi muku shari'a gaba ga Allah gaba dai wa inna ma tu'fawna ujurakum yawmal qiyamah kuma ana cika muku ku ana ba ku sakamakon ku ranar kiyama cikakku wa man zuziha anin nar duk wanda anka anka nisantar daga wuta wa udkhul jannata anka shigar da shi aljanna fa qarfa bi asamu babban rabo ai na laga ya tamaddu ya samu gayar abin da yake nema wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwa ta jin rayuwar duniya bata zama ba yan kai kiyasin ta ta lahira face mata'ul ghurur jin dadi na rudi ne kawai ai albahad wato jin dadi na na banna ta mata'u bihi kalin za a dan ji dadi kadan su mai nasa na shi kare saboda haka ashe kenan gurin wani ya mutu don ka ji dadi wannan ba wani abu bane dan lokaci ke kadan ne to ci gaba لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تخبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور to yake ma musulmi waɗanda ake abin nan cuta da baki da zagi wato Allah yake ku yi hankuri la tublawunna fi amwalikum lalle za a jarrabe ku ga dukiyoyinku bil fara'il wato abubuwa na farilla ciki wal jawahi da musibu wa anfusikum kuma za a jarrabe ku ga kawunan ku bil ibadati wal bala ce ku yi kaza ko ko musiba ta same ku ga rayukanku wala tazma'unna min alladhin utul kitab lalle kuma za ku jitta daga waɗannan da an ka ba littafi akwai wawu tsakanin alif da ta utul kitaba za ku ji daga waɗanda an ka ba littafi gabanin ku sune yahuda da nasara wa min alladhina ashraku kuma daga cikin laraba masu shirki wato abin nan za ku ji azan kasira cuta mai yawa na zagi da suka Ah, wata shibibi bin sayakun ko kuma a ɗora zagin matan kwace sun yi kaza ana maganganun dai da basu dace ba wa in tasbiru ala zalika ya ku musulmi in kun yi hankuri akan haka nan wa kun ka ji tsoron Allah kun kai abin da yace ba ku ji tsoron su ba fa inna zalika min azmi al-umur wannan shina cikin manyan al'amurra waɗanda ya kamata mutum shi rike kankan ci uzamu alaiha wanda yake zai babban niyya saboda su ni wujubi hadan wajabcin su to ci gaba وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون kuma ka ambata id akhadha Allah mithaq alladhina utul kitaba lokacin da Allah ya amsi alkawalin waɗannan da anka baiwa littafi wato alkawali cikin taura wato an ka ce latu bayyinin nahu lalle za ku bayyana littafin nan lin nasu ga mutane wala takatumunahu ba za shi ba za ku boye abinda cikin taurata ba fana ba zuhu razu sai suka yadda alkawalin nan baya gaban su falam ya amalu shi ba su aiki da shi ba wai tarar bi samanan kalilan sun ka sai yan kuɗi kaɗan da shi na jin daɗin duniya min duniya min sablatin ga mabiyan su bir bir asatin fil ilmi wa wadan su asus abin na suka ki wa'azi don kada kowa ya ilimi su yadda suke ga dama to zan sune shugabanni ga ilimi wa mu sun ka ɓoye ilimi khawfa fauti alai don kada ya kubce musu don kada shugabancin ya kubce musu wato ba su gaya ma kowa ba su wa'azi suna faɗa kuma da mai wa'azi alhali an yi musu alkawali na cewa abinda a cikin littafi duk a bayyana ma mutane sun ka sai yan kuɗi kaɗan kenan suka ki bayyanawa domin in ilmi bai watsu ba wanda adda ilmi sai shi ta shugabanci da shi ta a faɗin abin da ya ga dama walam eh? ya amalu ne ba ya alamu ba walam ya amalu ba su yi aiki da shi ba واشتروا به ثمنا قليلا ثم كربي ان كدي كدان واتو دشي من الدنيا نا دنيا suka karba daga shi mabiyan su bi a asatin fil ilmi wato kenan sun ka dora shugabanci ga ilimi wa kata mu sun ka boye ilimi hawu fauti alayan don kada wato shugabancin ya kubce mu. fa bi sama yashtarun tir da abin da suke saya aishirahum hada wato duk wanda kun ka ga yana hana yin wa'azi shi ma haka yake wato yana gudun mutane su yi ilimi abin da yake ci a kansu da na jahilcin su wato ya doge ya ta musibantar da su Allah ya tsare ci gaba la yu'adhiban alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu فلا بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم to la ta sabanna allazina yabrahuna kuma kada kai zaton waɗannan da ke farin ciki bima a tau ga abinda sun ka zo da shi ai fa alumin idlalin nasi abinda sun ka aikata na kadda mutane wato kuma su ɗora farin ciki da shi wato su ɓadda mutane suna farin ciki mutane sun ɓace to kada ka yi zaton waɗannan wato warhibu na an yi humadu bi malami alu kuma suna son a yabe su da abin da ba su aikata ba su ɓadda mutane kuma suna son a ce su waliyai ne kun fahimta ko wato su rikon gaskiya su ce su waliyai ne su ɓadda mutane kuma ba abin da suke so ille yabo fala ta saban na mummin halittin lazar irin waɗannan kada ka zace su da samun babban rabo daga wajen abin da tsira daga azaba fil akhirah ga lahira bal kun fi makanin yu'azzabuna suna cikin wani wuri daban wanda ake musu azaba wa huwa jahannam walahum azabun alim kuma suna da wata nau'in azaba mai radadi mulimin mai radadi ya su bula aula dalla alaihi ma mafula asani ala qira'atin asani wa to wannan nahwu ne wato duk wanda yake shi ba mutumin kirki ba ya fadda mutane kuma yana son a ce mai shi wane ne waliyi ne to rabe na kada ka zace shi da samun tsira eh, domin Allah zai والله على كل شيء قدير to kuma ya tafi ma ba'du zai zo ga abin da aka majmu'u ma fi sura jumlatan wato duk abin da a cikin sura wato abin da aka wato abin nan ayoyi yan kadan amma duk sun kunsa shi to abin nan fa yulakhisul qari'u wato fa yukhallis wa yukhallisu al-qari'a wa kan tahassala ala ma'lumatin thalath saboda haka wato mai karatun wannan sura in ya karanta eh, abin nan ya karanta abin da attafe to zai zai zai kare eh, karatun alhali ya sadu koko ya bi akan abin eh, ilimi sau uku min awwali ha ila awwali taqiba tun daga farkon sura karatun da an kai har inda muka ce za a yi taqibi daga taqibi kuma zakkuwa nan kun gane ko da farko sai da ya kunce hukuncen duka da rikice-rikicen da abubuwan da ke aukuwa duka da amfanin addu'a bayan haka nan sannan ya ɗaukako muhimman al'amurra waɗanda a cikin karatun shine kuma an kace za a yi taqibi mun kayo ta yi har kuwa nan kamar kenan ta kunsa abin da ya gabata sannan kuma daga nan zuwa ƙarshen sura kamar kenan mutum in ya karanta su karanta sura kamar ya karanta waɗannan ulumu sau uku domin kullun nan ne ake ɓadda mutane da shubuhat kun gane ko to inda kauli ita Allah wala yazunka alladhina yusari'una fil kurin shine farko shine farkon ba ko summa min huna ila akhir sura fi labqin ajibin cikin tsari mai kyau wa subhanallahi alhakim wato tsarki ya tabbatar ma Allah mai hikima domin tsara abin nan ilimi haka cikin kamar yadda aka tsara cikin wannan sura bai yiwa ga mai rubutu ga mutum mai rubutu duk yadda ya ilimi to ci gaba walillahi ma fi gashi nan walillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasa na Allah ne wato taskokin sama na ruwan sama da arziki da tirin kasa da waninsa duka na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iyawa ne mai iya yi ne ga dukan komi wa minhu ta'dhibul kafirin daga cikin abubuwan da Allah yana da ikon yin su wato azabtar da rai. wa in ja'il mu'min tsarda mu'minai Suma barhana ala zalika biqawli sannan ya kawo hujja akan wannan da magana shi da yace inna fi khalqis samawati to ci gaba يسارعون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تو إن في خلق السماوات والأرض للي أتكين هلت السماء دا أسعد أبين دا أتكين سنة أبو بوم بما ماكي إمو تنيا ديبا waqti lafil layl wan kuma da sabawar dare da rana bil maji'i zahabu dare ya taho ya rana ta ya tafi rana ta zo wa ziyatu wan nuqsan wannan ya karu wannan ya rage cikin su wato dibin waɗannan abubuwa cikin su akwai ayoyi masu nuni da ikon ubangiji amma li ulil albab ga masu hankali domin su ne ke amfani da a nuna musu hujja su yi amfani da ita to ci gaba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار to alladhina wato masu hankali ya yadhkuruna la wadanda yake suna ambata sunan Allah suna tunawa Allah kiyama kudan cikin kowane hali ko suna tsaye ko suna zaune ko suna kwance shine wa ala junubin kowane hali suke wato sai ba su yi sai abinda Allah ya ce ai ina shine ala junubin wato suna kwance fi kulli halin ga kowane hali وعن ابن عباس يصلون كذلك سنا يصلى haka nan hasbar tsakati ko kuma komi mutum zaki ko da kwanci ne zai yi yadda Allah ya ce ko tashi zai yi yadda Allah ya ce ko ne zai yi yadda Allah ya ce ko kashi zaki yadda Allah ya ce balle sauran ayyuka da ibadodi sana'ar da kake yi to kana yi ne don kai abin da an wajibai ci da iyalinka wajibi ne ci da kanka don kar ka yunwa ta kashe ka wajibi ne ga sunan da komai za ka yi abin nan na ta kullum mutum yana cikin farilla ko yana cikin musabbi wa na fi khalqi samawati wal ardi suna tunani kuma ga halitta sammai da ƙasa li yastadillu bi don su yi hujja da wannan halitta ala qudrati sani'ihima bisa ga ikon yi na mai wanda ya halitta su sannan suna addu'a kuma suna cewa ya kuluna rabbana ma khalaqata azab babalan ya ubangijinmu baka halitta wannan abu sammai din nan da ƙasai, da abin da muke gani baka halitta shi ba tilan bisa eh, eh, bisa ga wasa ba abinda an batilan wato ayi ba da nufi kamar yaro kaga yana yana wasa yana zane in kace don me kake yi bai da wata manufa to ubangiji ba haka yake aiki ba wata manufa ba subhanaka kuma suna ta tsarki ya tabbatar ma daga wasa faqina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta ya ubangiji to ci gaba rabbana innaka man tudkhilin النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار to suka ci gaba da suna addu'a da cewa rabbana innaka ban tudkhilin nar ya ubangijin mu lalle kai wanda ka shigar cikin wuta daga cikin makalukai to faqad ta hutu ka walakanta shi fa duk wanda ka shigar cikin wuta ka walakanta shi wa malil zalimin min ansar kuma babu masu taimako ga azzalumai masu hana su shiga wutan nan wanda ke hana su daga shiga azaba ubangiji ba su da shi hmm, ya ubangiji kar ka sa mu cikin azzalumai ne to ci gaba ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربهم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار kuma suna ce rabbana innana samina munadin ya ubangiji mun ji mai kira yunadi lil imani yana kiran mutane zuwa ga imani shine muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko qur'ani an aminu bi rabbikum abinda yake cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna don haka mun yi imani ya ubangiji mun karba masa rabbana ghafir lana dhunubana ya ubangiji mu ka gafarta mana mu wa kaffir anna sayyi'atina ka karkare mana mu fala tulhirha bil iqadi alaiha kada ka bayyana su na kai mun azaba wa tawaffana mal abrar ya ubangiji ka karbi rayukan mu mal abrar tare da mutanen kirki annabawa da salihai ka sa mu cikin su kenan ya ci gaba ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا يا أبنجزمو ka ba mu abin da kai muna alkawali da shi ala alsinati rasulika bisa ga manzannin manzanninka na cewa akwai rahama da falala za ka bayar da ita ga waɗannan bika wa su'aluhum dalika wa in kana wa'aduhu ta'ala la yukhlifu wato roƙon da sun kai ko da yake alkawalin Allah da yake zai bayar ga duk wanda ya bi bai sabawa wa su'alu an yaj'alahu min musaqi suna roƙon Allah ka sanya mu cikin wanda ya cancanci wato samu wannan abin wannan wa'adi لأنهم لم يت... لم يتيقنوا استيقاقا domin mutum ba su tabbata ko za sun cancanci a su shiga ciki ba ko ba su cancanta ba wa takar rabbana mubalagat wa takar rabbana rabbana mubalagatan fi ko da suna ce ya ubangiji mu ya ubangiji mu wannan da ya nuna kaiwa matuƙa ga abin da girmamawa wala tukhzina yawmal qiyamah ya ubangiji kada ka walakanta mu ranar kiyama innaka la tukhlifu al mi'ad kai ba za ka saba mu alkawali ba wato abin nan na cewa abin nan bin wa'adin da kai na tayarwa da sakamako ka sabawa ka cika shi to ci gaba فاستجاب لهم ربهم أني فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها النار ولأدخلنهم جنات تجري من من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب fata bala lahum rabbuhum sai ubangijin su ya karba musu addu'ar da sun kai kun ga wato karba addu'a kamar yadda ya fara abin nan wato ga yadda ya karba anni la udiyu amal amilin minku ni ban tozartar da aikin mai aiki duk daga cikin ku min zakarin aw unsa namiji ko mace duk wanda ya aiki ban tozartar da aikinsa ba dukun min ba ku duka daidai kuke shine ma'anar shi ay azkur wal inas wa bil akas to ku duka daidai kuke wal jumlatu mu'akkida lima qabla ay hum sawa'un fil mujazat daidai suke ga sakamako bil amali wa tarki tabi'iha da maza da mata duk wanda ya duk daidai suke Allah zai ba su kowa dai yayi yadda an kace kamar a mace in ta yi sallah cikin ɗakin ta ita ɗai tana da ladan um, um, namiji wanda ya tashi ta yi masallaci domin kowa ya yadda an kashe ah, na hajaru waɗanda sun kai hijira daga makka zuwa madina ko kuma daga wurin da ba su iya ibada zuwa ga wurin yarda Allah wa ukhriju an ka fidda su min diyarihim daga gidajensu wa uzu an ka cuce su fi sabili don ni in ji Allah aka cuce su don sun yi abin da nake so wa qatalu wa qutilu suka kashe kafirai aka kashe su wato suka yaƙi kafirai aka kashe su la ukafira na nan sayadin to su lalle zan karkare musu ayyukan su muyagu ai asturha ina karkare musu ina uh, lullube musu su bil magfirati da gafara wala udkhilannam lalle kuma zan shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar cikin gidajen aljanna ruwa na gudana da karkashin su sawaban min indillahi wannan kuma sakamako ne daga wajen ubangiji fihi iltifatun an takallum wato abin nan bayan ubangiji yana magana da su yace abin nan Allah zai yi musu kamar ya ya kar abin nan ya tsaya magana yana didin wasu wallahu inda husnul nasab kuma Allah wurin sa akwai kyawun sakamako kai aljaza sakamako addami wanda addaba wammi allazi la yawna wato mutun yayi aiki sakamakon da za a bashi ya fi abin da ya cancanta to ci gaba لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم To la ya gurar naka wato aka ce ma annabi ko kai mai karatu ko wane ne ko mai saurare kai musulmi kada ta kallubu ladina kafaru juyawa waɗanda sun ka kafirta fil bilad cikin garuruwa bi tijar da fatawaci war kasar da sana'a wato yadda suke wanda ka cikin gari kada ya bata kada ya rude ka kaga kamar su Allah ke so mata'un qalil dan jin dadi ne dan kadan ne ta tamatta'una bi suna jin dadi da shi eh, yasiran dan lokaci kadan fil duniya wayab nashi kare ثم ما هم جهنم سنما كو مسو جهنم تي وبئس المهاد ترتزن شي هدا غريسو to ci gaba لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند to wala ma wasafa kufa lokacin da ya saba ta kafirai da karancin amfani kuma abin nan um, wajen juya wasu wato juya juya juya da suke cikin kasa da fataucin da suke yi da tasarrufin da suke cikin garuruwa abu ne dan kadan لأجل هذا أن يتوهم أن التجارة من حيث هي متسبة بذلك to yana yiwa da an ka ce kada ka dabu da ganin masu fatauci suna ta yi ka yi tsammanin yin fasauci bai da kyawu kun gane ko Fasauci wanda ba na addini ba wanda bai bi dokokin Allah ba don haka yace lakin alladin takarabun amma waɗanda yake sun yi fataucin sun jujjuya cikin ƙasa amma sun yi kamar yadda Allah yake shine takarabun sun ji tsoron ubangijinsu lahum jannatun suna da gidajen aljanna min tahta min tahta hal anharu wana gudana tajri min tahta anharu wana gudana da karkashin su khalidina biya suna masu dawama ciki mun kuma ko wa in akhadhu fi tijarat ko da ka sun shiga cikin fatauci wa la yaduruhum dalika wannan abu bai cutar da su wa inna lahum ma wa ah, ma adahum bi suna da abinda Allah ya musu alkawari domin wato fatauci nan shi ma ibada ne domin taimakon yan musulmi ba su yin fatauci wa zai kai dauke eh, sil'a daga wani wuri zuwa wani wuri kun ga wato fatauci ne in sun san abinda suke yi ibada ce babba su masu yin haka nan kamar yadda Allah ya ce su kan suna da lada babba suna da abin da gidajen aljanna kun fahimta ko nuzulan min indillah wannan shi akwacca da daga wajen ubangiji kamar Allah ya dauke su bakin sa ne shi zai ba su liyafa a ranar lahira min indillah domin abin da suke yi kenan taimakon wato abin da musulmi ne dauka kaya daga wuri kaza zuwa wuri kaza suna sauƙar da al'amari wa ma inda la labara abra abinda a wurin ubangiji kuma na lada khairun shi ya lil labara ga mutanen kirki min mata duniya ga jin dadin duniya liqillati don abinda a cikin hannun mutane na duniya dan kadan ne wasu rasu zawali amma abinda a wurin Allah shi abba kenan duk yadda kai fatauci inda ka yadda Allah yace

ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب to wa inna min lalle kuma akwai daga cikin mutanen littafi laman yumin wanda ke imani da Allah kamar yadda an kai ta faɗin Abdullahi Salam kamar abdullahi ibn salamu ashabi wannan jashi daga cikin nasara wato wa ma unzila ilaikum kuma sun yi imani da abinda sun yarda da abinda aka saukar musu na littafi kuma sun yarda da abinda aka saukar muku na qur'ani wa ma unzila ilaihim guda abinda aka saukar musu taurata ko inji kashi ina la suna masu kankan da kai ga ubangiji sun yi imani kuma suna masu kankan da kai ah, lillahi ko khashi'ina lillah la yashrun bi ayati la tabna qalla ba su sayan kayan kuɗi kaɗan da ayoyin ubangiji ai Allah ce inda ba su sayan littafi um, abin nan ayoyin Allah waɗanda an wurin cikin taurata ko injil na sufofin annabi da sauran hukunce hukunce ba su barin su dan neman wata ni'ima wanda yake yan kaɗan wato wanda a samanan kalila yan kuɗi kaɗan domin duk mutum abin da ya samu na duniya dan abu kaɗan ne wato ba su koyewar abin da a cikin taurata kenan ba su koyo abin da a cikin linjila don neman wato shugabanci ah, kafi ilgarin kamar aikin wasu su mina yahudu ko da nasara kula lahum majarun su ne waɗanda a cikin nasara ko yahudu waɗanda sun ka bi abin da a cikin sun kai imani to suna da ladar su suna da ladar ayyukan su inda rabin wajen ubangijin su yutau na kuma ratain za a ba su shi sau biyu a ba su wancan da sun kai sannan kuma da sun ka gane gaskiya sun ka shiga a ba su kama fil qasas kamar da yake cikin suratul qasas inna allaha sari'ul hisab kuma allah mai gaugawar kyauta ne kyauta mai yawa ay sari'ul mujazat mai gaugawar sakamako ne lil amali ga aiki na kwarai bi tawabin ya'juzu anhu al isa kuma da sakamako wanda yake lisahin yana buwaye lisahi ba iya lisafawa likatarati don yawa na fi duniya cikin duniya qabla al akhirati tunnan lahir tunnan duniya ma wafil fil akhirati yuti kuma bayan lahira shi bayar tafaddulan minhu bisa abin nan kyautar shi ta'ala ba'da hisabi ko bayan hisabi fi dunya hadha ma zahara li walhamdulillah to ci gaba ثم احتمت أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون to sannan ya cika tura da magana shi ya ayyu hallazina amanu ya ku yi imani isbiru ala ta'ati wal ku yi hakuri akan bin umarnin Allah da abin nan da musibun da ke samun ku wa anil ma'asi kuma ku yi hankuri kada ku yi ayyukan zunubi wa sabiru kuma ku yi abin nan ku kallafa ma kan ku yin hankuri wato ku ku yi yaki da kafirai ku fi su hankuri fala yakunu ashadda minkum sabran kada kafirai su yi abin nan tsananin hankuri warabidu bayan kanan kuma ku tsaya akan jihadi ko da yaushe jihadin mu karantar da mutane da wa'azi kun fahimta ko ku yi jihadi warabidu wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji fi jami'i ahwalikum ga dukan halayenku hawalikum ne ga dukan halayen ku la'allakum tablughuna ko za ku samu babban rabo ai na kuna samu babban rabo fi dunya bin nasari ala adukum in kun yi za ku a duniya za ku samu taimako ku samu rinjaya kan ku wa fil akhirati bil janna kuma lahira ku samu sakamako ku shiga aljanna wa wa tunajuna wa tanjuna minan nar ku tsira daga wuta wa huwa sitamun shamilun lima fi jami'i sura kuma wannan aya ita tsayi wato cikawa ce wadda ta kusa duk abin da a cikin sura wa uh, innahu khitamun muwafiqun lil mawdu domin cikawa ce wadda yake tayi daidai da farkon sura domin farkon sura abin take Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazala alayka al-kitaba la musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qawlihi hudan lin-nas wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadidun wa azabun intiqam ba shine a farkon sura ba wato kun ga kenan wato abin nan kasan ubangiji gaskiya ne kai imani da shi kai imani da abin da kai hankuri ga abin da ya azama to fal ibtida'u wato farkon sura kamar yadda anka karanta an zara bil intiqam yayi gargadi na cewa in fa mutun ya saba ma Allah akwai rama ba akwai azaba ramuwa alaman kafar bi ayati Allah ga wanda ya kafirci da ayoyinsa wal khitam bashara to sannan cikawa kuma nan an ce abin nan waradu lakum tuflihu za ku samu babban rabo wato shi kuma abin nan kafara bashara wato yayi bushara fal khitam wato cikawa yayi bushara bil falahi da samun babban rabo liman ta kalla ga wanda ji tsoron Allah kun gane ko sura ta kare alhamdulillah kun ta kunsa abubuwa kuma ta kunsa abubuwan da muke a yau cikin Najeriya Allah ya taimake mu Allah